kan ingancinsa amma dai hassan annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar da sayyiduna abubakar eh addu'ar ita ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kaɗan haɗa ka da wani a cikin bauta ina sane da gangan sannan kuma a cikin abin da ba da gangan ne ba ya Allah ka gafarta mu annabi sama yana yin wannan addu'a kuma ya karantar da sayyidina abubakar ita saboda haka addu'a ce mai kyau ibnu majah ya ruwaito hadisin hmm, lallai daga ciki kuma mutum ya karanta wa kansa son yabo eh, su san a shi ya karanta wa kansa ya yi ƙoƙarin sa wa zuciyarsa da yabo da kushewa duk baya su zama ba su da tasiri a tare da shi ne yana da aiki ne sosai gaskiya Allah kyauta na na so amin Mm. malik da sa sa rubar ko na da Allah kuma da ko da da duniya ya saidul khatir saidul khatir sunan littafin nasa kenan littafi ne mai mahimmanci sosai eh. saidul khatir said al khatir littafi ne ya rubuta experience na rayuwarsa ibn jauzi ya yi wajen shekara tamanin da wani abu a duniya kafin ya rasu to abubuwan da suke faruwa da shi a rayuwa da wasu tunaninnika da suke zuwan masa to da ya ji abin ya zo masa sai je sai ya samu abin nan ɗinsa littafinsa na musamman sai ya rubuta kamar ka ce da yari ce da ya koya ga wani abu haka yana tafiya ko cikin nazari yana karatu sai wani abu ya zo masa ko ya fahimci wani abu a wata aya ko a wani hadisi sai ya sauri sai je ya rubuta faid farauta alhaƙir tunani wato farautar tunani to shi ne sai ya tara waɗannan ya zama littafi ƙato akwai abubuwa masu ban sha'awa a cikin littafin da maganganu da gogayya ta rayuwa zai koya maka abubuwa da yawa shi yasa wani malami a wannan zamanin da ya fara karantar da littafin ya yaran ashir abu saka al-huwaini rahmatullahi alai sai ya sa masa suna madarasatul haya eh. kamar yadda malamin mu Fofiso Mansur Sokoto ya sa wa littafin su suna duniya makaranta to shi kuma sai yake cewa madrasatul haya wato makarantar rayuwa mun gane to shine littafin akwai abubuwa da yawa a ciki na'am hmm, sai waye anan daga daga na'am bismillah eh

Eh. <laughs> yi mana amma malam az malamin al maliki ne kare gaba da gabanta shi kuma sai yana ganin idan kuskure mantuwa aka yi to za a ci eh, ba da gangan aka yi ba eh, shi in musulmi ya yanka ya manta ba da yi bismillah ba ya ce za a ci amma dai a malikiya ba za a ci ba ko hmm.

kuskure ne ba daidai ba ne akwai wani abu da mutanenmu suke sai mutum ya gamu da wani ya gamu da shi so tarihin an zo min haka nakan yi faɗa gaskiya shi kai ne kake baka musuluntar da shi ba in kana buƙatar wata wani ƙarin bayani ne da kake son a masa bayan ka ba shi kalmar shahada sai ka ba shi sai ka kawo shi ka zo da shi amma ka ce wai sai ka kai shi wajen wani malami sannan ya musulunta komai na iya faruwa komai na iya faruwa kakkai haka mala baka gumi rahmatullahi alai na taba jin wata washi mai zafi yake cewa idan liman ranar juma'a yana hudu ba sai wani ya zo ya ce zan musulunta sai ya ce bari sai mun gama hudu ba ko ya tsale shi sai da ya gama hudu ba ce nan take shi ya kafarta kaga girman abin kenan so daga musulunta ta fi hudu ba so daga ko hudu ba liman yake yin aka zo aka ce ga wani zai musulunta ne gaggawa yanke hudu ba sa ya ba shi kalmar shahada shi ne abin da ake nema idan akwai abin da ake bukata daga baya irin wanda suke kawa su ce sai an je wajen malamai to sai su kawo su bayan su ce malam mun kai shi ya musulunta ne amma muna sa a ƙara masa bayanai shi ke nan amma ba sharaɗi bane sai malami zai musuluntar da mutum ƙwarai da gaske hatta waɗanda ake bari ɗin nan sai ranar tafsiri tafsiri muna ba da shawara in za a gyara a riƙa ba su kalmar shahada kafin a kawo su wajen in so ake yi a gansu sun musuluntar a sanar da mutane to sai a sanar a ce to gashi sun musulunta ne in kuma nan take kusa yake zo yace zai musulunta shi kenan amma in sai daga wani waje zai za a taho da shi to ba daidai bane a ce ai ta tafiya da shi ba a kawo shi ba sai ai ta wani da muka taba zuwa shekarun baya kenan yace zai musulunta amma sai girbi <laughs> aka yi aka yi da shi ya ce sai ya yi girbi sannan sai ya yi girbin masara ya eh, yi sannan ya musulunta wanda suke shiga ƙauyuka da awaji za su su za su ba ku labarin waɗannan abubuwan ban mamaki kuma a yi a yi da su su ce ba za su yi ba wani ya ce to shi yanzu 'ya'yan shi suka rage guda hudu ba zai yadda ya aurar da su ba a bisa addinin al'ada ba sau da sai ya aurar da 'ya'yan shi guda hudu sannan zai musulunta to kaga waɗannan nasu kwai damuwa sosai to Allah shi kyauta sau da haka shi ne ƙa'ida wallahu ala Yeah.